الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد a yau 28 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 430 za mu darasinmu na karshe a cikin wannan wata na ramadan mai albarka na tafsiri a wannan masallaci na alfuqan a yau akasin yadda muka saba da fara da tambayoyi yau za mu karasa karatun sannan sai a sa tambayoyi a karshe saboda akwai tambayoyi din da dama sai mu ga iya wanda za a iya amsawa za mu karanta ayoyi uku ko hudu wanda daga nan ne za mu tsaida. a tafsirin a wannan shekara sai kuma allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara mai zuwa in allah ya so saboda haka za mu tashi aya ta 38 bismillah والذين يؤمنون

su ne waɗannan wanda suke batar da dukiyoyinsu ri'a an nasi domin nuna wa mutane domin ri'a. wato ri'a an nas ai min ajli ru'yatin nas saboda mutane su gani wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba sa yin imani da Allah wala da ranar lahira wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda duk shaydan ya zamanto masa aboki fasa a ƙarina to da wannan aboki nasa wato wannan atsafi ne a kan waɗanda Allah ya ce baya son su saboda sifarsu ta girman kai to so waɗannan waɗanda suke wato masu girman kai da alfahari an fassara an faɗi sifarsu ta farko a ayar da ta wuce shine alladhina hannuna wa ya'muruna nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli masu rowa ko masu yin umarni da ai rowa sannan kuma masu ɓoye abinda Allah ya ba su na falalarsa wannan duk wanda yake da wannan sifa zai shiga ciki duk da yake ayata ta sauko ne ana zargin a yahudawa saboda wannan sifar ta hau kansu amma koyaushe a cikin alkur'ani al'ibratu bi umumin laf la bi sabab abin lura da abin da lafazin al'ur'ani ya zo da shi wanda ya game dukkan bayanin abin da ya faɗa ba kawai waɗanda aka saukar da alkur'anin sanadiyar abin da suka yi ba a saukar ayar don ta sauka sanadiyar waɗansu mutane to ba za a iyakance aikinta akan waɗannan mutanen ba duk wanda ya ɗauki wannan sifa shi ma ya shiga ciki to sifar su ta biyu su ne wanda aka wato wannan ayar ta faɗi wata sifa ta su shine alladhina yunfiquna walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke batar da dukiyoyinsu domin mutane su gani wato domin a yabe su riya riya tana daga cikin abubuwan da suke bata ayyuka shi yasa nema Allah ya ce Allah ya sifanta su da cewa ba sa imani da Allah da ranar lahira domin wanda zai yi abu don mutane wannan shaida ne akan cewar imaninsa da Allah da ranar lahira ragagge ne in aka ɗauke su wala nuna billahi wal yawmil akhir akan musulmi ne wanda suke haka domin itar ya ta fitar da mutum daga cikin addini sai dai tana daga cikin manyan zunubai saboda haka ma'anar ba sa imani da Allah da ranar lahira imanin da zai sanya su su shiga aljanna min ghairi hisabin wala azab imanin da zai sa su shiga cikin aljanna ba tare da an musu azaba ba shine al-imanul koyaushe irin waɗannan ayat ta zo ayoyin suka zo akan muminai na korewar imani in dai ga wanda yake da asalin imani musulmi ne shi to ba za a ce wala yu'minuna billahi wannan ta kafirta shi ba a'a ma'ana ba shi da imani al-imanil mutlaq imanin sakakken imanin da yake sanya mutum ya shiga aljanna ba tare da azaba ta same shi ba domin wannan shine imanin da ake so so ake kowa wato in ya mutu ya zamanto ya shiga cikin aljanna ba tare da wuta ta taba shi ba amma wanda yake wuta za ta taba shi to lallai akwai wani abu a cikin imaninsa to waɗanda aka kore musu imani wannan ayar da ta kore musu imani waɗannan mutanen masu riya ta kore musu wannan imanin ne shi yasa waɗansu sai ka ji cikin cewa ma'anarsa wato ba su da cikakken imani imaninsu ba kamili ba ne domin imani alkamilul iman shine zai ba mutum wannan sifa ta ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba in kuma aka ɗauki ayar akan su kafirai masu wannan sifa to wannan rashin imanin da aka korewa shine asalin imani dama ba sai da Allah ba ba sai da ranar lahira ba saboda haka su in sun yi wani abu na aikin alkhairi sai dan dai a faɗa to amma wannan sifa tana hawa kan kafirai din kuma tana hawa kan muminai idan mumini idan musulmi ya yi aiki na alkhairi domin a gani a faɗa to wannan shine rabansa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi da wannan take zuwa shine wajen wajen wato a ciyar da dukiya sau da yawa riya ta nan take zuwa idan mutane suka ga ba za a faɗa ba ba za su yi ba waɗansu abubuwan abubuwa guda a abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda suke sanya mutane suke yin haka wanda kuma zai zama to sanadiyar halakarsu akwai shi na farko tukuna ilimi wanda yake zai yi ilimi ya karatun alkur'ani don a ce ya yi karatun alkur'ani hmm, ita ce babbar fitinar alaramuni hmm, da malamai su yi don a gani don a faɗa don a ce babu kamar su wajen jan baki wajen karatu wajen hadda a ga babu kamar su to wannan wanda annab sallallahu alaihi wasallam ce farkon wanda za a wanda za a kona su a cikin wuta wanda ya karanta alkur'ani. amma ba dan Allah ba ya je Allah ya gaya masa ni'imarsa ya ce Allah na yi na ka bani ni'imar ilimi na karatun alkur'ani na karantar na karanta na karantar Ah, saboda kai Allah ya ce karya take kayi ne domin a ce makaranci ne kuma an faɗa na biyu shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi jarunta ya je yaƙi aka kashe shi fi sabilillah shi ma Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi me kai ya ce Allah ka bani karfi na yi yaƙi domin ɗaukaka addininka domin taimakon addininka Allah zai ce karya ne kayi ne don a ce kai jarumi ne kuma an faɗa sannan umarce shi a jefa shi cikin wutar jahannama sannan wanda Allah ya ba shi kuɗi Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi me kai da ni'imar da ne maka sai ce Allah ai ka bani kuɗi kuma na batar duk wata fuska ta alkhairi da kake so a batar da kuɗi a wannan fuska na batar saboda kai Allah ya ce ƙarya kake yi kuma baka isa ka ce ba haka bane Allah ya ce ƙarya kake yi kayi ne dan a cewa ne wato mai kyauta ne kuma an faɗa sai a umarce shi a jifa a ɗauke shi a jefa shi cikin wutar jahannama akan fuskarsa saboda haka wannan kungar ya ba wai kawai tana bata aiki bane tana kai mutum ya zuwa ga halaka Allah ta'ala ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk wanda shaytan ya zamanto masa aboki to fasa a qarina tir da wannan abokin alqarin shine wanda Allah ya hada ma kowane mutum qarin min mala'ika wa qarin min shaytan yana da aboki daga mala'iku wanda yake zai rinka mai wa'azi da Allah ya sa a zuciyarsa zai rinka umartarsa da alkhairi kuma akwai shaytani da yake masa wasu tsiya to wanda ya zamanto ya nutsu da shaidan din ya ɗauke shi shine abokinsa abokin sirrinsa abokin wanda za su haɗu su yi shaganta wanda zai nutsu da shi kan sharrin da yake ɗora shi a kai to tir da aboki shi ne ranar alkiyama inda za ka san tir da aboki ne shi ne sai rana alkiyama walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi muqtarini wannan a wannan rana kasancewar kuna tare a cikin azaba ba zai amfane ku da komai ba in ya shi ya ce kala ya laita bai baini wa bainaka bu'dal ne fa isal qarin in ya ga irin aka nuna masa irin abubuwan da shaidan din ne ya sanya shi yayi ya ga ya halaka sai ya ce ya laita kai cona ni wa bainaka bu'dal ne ina ma tsakanina da kai shine tsakanin mafitar wato mafitar rana da mafadarta fa isal qarin tir da kai a matsayin aboki to sannan Allah kuma ya ce walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun cewar kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba duk ane muku azaba ba zai amfane ku batun da ku azzalumai ne wato abin nan ba a ci wato mutuwar yawa kaka ba za ta amfani yan wuta ba duk yawan yan wuta wai yawansu ba zai kasan wani lokaci idan aka shiga cikin tsanani yawan cewa ana cikin tsanani din wani lokaci zai dan ɗauke maka damuwa to banda ta azabar Allah di yawanku saboda azaba ce daga kushin Allah di yawan wanda suka shiga wannan ba zai rage musu komai bana azabar Allah to sai ranar alkiyama za a ga wannan to wanda ya dauki shaidan ya zama abokinsa abokin sirrinsa abokin wahayinsa ya zamanto sa mai umartarsa da sharri to wannan fa bi'sal qarin tur da shi a matsayin aboki ah, na'am wa ma alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله يقول وماذا عليهم menene me za su rasa menene abin da yake a kansu na rashi da za su samu lau amanu billahi wal yawmil akhir da sun yi imani da Allah da ranar lahira wa an anfaqu min razaqahumullah kuma kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su wato inda sun yi ikhlasi a bisa imani da Allah da ranar lahira me za su rasa me za su rasa me ikhlasi zai canya kaka rasa hmm? wa kana Allahu bihim alima Allah yana sanar da su Allah yana sanar da su da abin da ke gudana a cikin zukata ya san komai ba abin da yake ɓuya gare shi domin idan gayar abin da yake hana ikhlasi shine ka samu yaban mutane yaban mutane me zai amfane ka me yaban mutane zai amfane ka idan kana ganin yaban mutane ba zai samun maka abin ba zai samun maka alheri sama da abin da Allah ya rubuta maka ba ba zai hana maka sharri wanda Allah ya riga ya kadarsa ya same ka ba nawa ne mutane suka ɗaukaka su lokaci ɗaya kuma suka yi lokaci ɗaya suka dare suka kyale su suka faɗo suka zamanto an tattaka su shine wani malami bawan Allah a mahaifin malamin Sheikh Ahmad sahibul ihmirar ko wani babban malamin Mauritaniya bawan Allah shi yayi ma yayi ƙari akan baitocin Ibn Malik ta alfiya al-khulasa abinda ya shahara idan mutum ya karanta alfiya a kasar mauritaniya saninsa ga ilimin nahawu ba zai cika ba kuma sai alfiya ita ce matuka a ilimin nahawu in ka gama ta kenan ka gama nahawu to amma a mauritaniya sai ka yi al'ihmira wato jan rubutu shine ya sanya waɗansu fa'idodi da ƙarin ƙa'idodi na nahawu wanda ibn malik bai kawo ba wanda ya yi wannan a ɗansa shi ma a mauritaniya babu kamar sa sheikh ahmad do allah ya ji kansa shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana a nan muka ringa karatu wajensa shine shi wannan babansa babban malami ne shine mai ihmirar din ko ina ana zuwa wajensa daga daga kasar Mauritania har daga waje domin neman ilimi saboda sunansa ya shahara haka ake takowa daga tafiya mai nisa a zo cikin sahara wajensa domin ai karatu mutane in ka je wajensa kai ka ce wani sarki ne saboda yawan mutanen da suke zuwa shine yake baiti yake cewa in ya duba ya ga wannan taron ya ce ma faidu mai bil'alami na ilai in kana lamyar da rabbul na alai ma faidu jundun idha kana liqa'u gadan lam an anka ah-, min ahwali min a tishai ya ce ma faidu ma faidu mai liqulubil ilai wato karkatar zukatan al'umma zukatan al'alami na duk mutane su karkata ya zuwa gare ni ni kawai ake gani amfanin me zai mu shine alfaid a nan wajen mazari ne na fa'ida mecece fa'idar zukatan mutane duk sun zo ni ake gani in kana lamyar da rabbul na alai idan ubangijin talikai bai yadda da ni ba wato kada yake yi makansa wa'azi kada ka rudu da wannan taron da suke zuwa maka kamar sayyidina umar ne wata ran shi shi kadai ya kadaita a cikin wata gona yake cewa ya umar ibn al-khattab amirul mu'minin yace umar dan khattab sarkin mu'minai yace wallahi in baka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron haduwarka da Allah wato amirul mu'minin din ba zai amfane ka da komai ba yace ma faidu jundin idza kana liqa'u gadan menene fa'idar wato sojoji idan gobe ne ranar yaki lam tughni lam tughni anka min ahwali liqa'ati shay' wannan sojojin ba za su yi maka maganin tashin hankalin haduwa gobe ba in dai aka ce sai an yi yaƙi don kana da sojoji wahalar yaƙi sai ka ɗanɗana shi da tashin hankalin yaƙi sai ka same shi to shine shahid ɗin a nan wajen wannan wa'azin da yake me kake Allah yake cewa to me rashin wato yin ikhlasin cutar me zai maka domin rashin ikhlasin amfanin me zai maka idan mutane sun taru tun karkata da su kake so ka faranta ma ba Allah ba za ka iya mallaka zukatan mutane ba shi sama ma larabawa suke cewa wato yardar mutane wato manufa ce wadda take ba za a taba kaiwa ya zuwa gare ta ba a ce sai ka mutane ga baki ɗaya sai sun haɗa ɗari bisa ɗari sun yadda da kai sun ɗaga ka wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba to masu hankali wannan allah maɗaukakin sarki yana muhaƙabar hankalin ɗan adam ne me zai cuce ka ya kai ɗan adam musamman ma wanda yake mumini ya kai dan adam ko mumini ne ko ba mumini ba idan ya zamanto kayi imani da Allah da ranar lahira kuma ka ciyar da dukiyarka saboda Allah domin Allah hakika ne ranar lahira hakika ce cewa aka ka yadda abinda aka nema a wajen ka bai taka kar ne kawai kai wannan imanin to me zai cuce ka idan kai wa kana Allahu bihim alima Allah madaukakin sarki masani ne da su na'am مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة الله بايا تشوتا ta koda kwatankwacin kwayar nauyin koda kwatankwacin nauyin kwayar zarra ne wa in ta ku hasana idan ta zamanto kyakkyawar aiki ce ta kasance yudha'ifha Allah zai rubanya ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma ya bayar da lada mai girma daga gare shi ba wai a maimakon banda an bada na banda an rubanya kyakkyawan aikin kuma sai a kawo wani ƙari wannan daga wajen Allah ne hmm? ba kuna cewa mata can neither be created no destroyed ba to banda wajen Allah hmm? shi Allah daga babu sai ya fitar da wani abu wannan ayar tana daga cikin ka'idodin adalcin Allah maɗaukakin sarki Allah baya cutar ko da kuɗin kucin ƙwayar zarra a zarra abinda ake nufi ibnu abbas wata ran sai ya sanya hannunsa a cikin gari ya ɗago shi sai iska tana kaɗa shi ƙwaya ƙwaya tana tashi ya ce kowanne daga cikin wannan shine zarra mu a nan wajen shine yanzu ake cewa atom shine mafi ƙanƙancin madda da ido ma ba za ka iya ganinsa ba to kwatankwacin wannan Allah baya cuta baya hana shi komai kankantarsa a cikin nan akwai uh, uh, uh, hadithin bitaka ranar alkiyar hadithin abdullahi ibn amr ibn al'as ibn hibban ya inganta shi rana alkiyama za a zo da musulmi da takaddun aiki takaddun miyagun aikinsa sun kai 199 za a rikon su kowanne tsawonsa iya yadda yake gani iya yadda zai gani haka takaddun aikinsa suke sannan yana ganin wannan sai ce wannan ai kenan wannan shine halakata sai Allah ya ce ku duba bawa na ku gani yana da wani kyakkyawan aiki sai a duba babu wani abu na kyakkyawan aiki da aka samu sai wata 'yar takarda 'yar ɗan kati ɗan ƙanƙani an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar shahada ya yi ta an rubuta ta a cikin wani ɗan kati ɗan ƙanƙani sai a kawo sai Allah ya ce to ku ɗora a kan mizani a gani sai ce Allah wannan me za ta yi akan wannan akan wannan takardu wato kar ma a ɓata lokaci sai ce a'a ai ni na yi alkawari a kai kai na cewa la azlimu mithqala zarra ba zan yi zalincin ko da kucin kwayar zarra ba ku ɗora a gani ana ɗorawa akan akan a sikeli sai ta sama sai ta kasa duk wa'annan takaddun da yawansu da nauyin nasu sai su sama ita kanta tsakar tarin jaye su kalmar la'ila wannan shahadar kawai ita ce za ta zamanto ita ce tsiransa haka ya zo a hadithin abu sa'idin al-hudri shi ma duk abu sa'id da ya kawo wannan hadisin sai da ya kawo wannan ayar da munasabar wannan ayar ce shi ma yana cikin sahih muslim cewa rana alkiyama idan mutane sun shiga cikin idan allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna to bayan sun samu ni'ima to inda ka san mutum yake zuwa yana mujadala a kan uwansa a kan wato neman kariya ga wani nasa to mujadalarsa ba za ta kai koma bayan mujadala 'yan aljanna ba haka za su yi ma allah sai allah ai muna da 'yan uwa ba mu ga wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba tunda ba sa aljanna suna ina sannan sai Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su ya ba su dama su yi ceto Allah ya ba su dama su yi ceto to sannan sai Allah ya ce ku je cikin jahannama duk wanda kuka gani daga cikin yan uwan naku ku cece shi sai su je wuta tana kona jikin mumini baki ɗaya banda fuskarsa kamar sa ba sabata canzawa suna ganin su daga kamar su sai ce to ga wancan ga wancan Allah cikin fallasa duk sai ce a fito da su sai a fito da su daga cikin wutar jahannama to sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto bayina mumine sun ma su ma sun yi ceto yanzu kuma rabbul alamin shine ya rage sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da kwatankwacin kwayar zarra na alkhairi na imani a cikin zuciyarsa a fito da shi daga cikin wutar jahannam shine ya busa idil al-khudri yake cewa ko kuna shakka ne ku karanta inna Allah la yadhlimu mithqala zarra. Allah baya cutar ko da kwayar zarra ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya yake cewa la tahqirunna min al-ma'ruf shay'a kada ku wulakanta aikin alkhairi ko menene shi kada ku wulakanta shi walau an talqa bi wajihin taliq ko da ka haɗa ɗan uwanka ne da sakakka fuska kana ganin ɗan uwanka ka saki fuska kada ka sha kunu wannan sakin fuskar sadaka kai kada ka wulakanta ta ya ce ma mata kada mace ta wulakanta taimakon wato miƙa ma makwabciyarta aikin ihsani ko da wato irin naman da ke tsakanin kofato ɗin nan ne aka kankaro shi aka yi romo da shi in ta yi ta ƙara ruwan roman ba ta ƙara yawan naman ba ruwan roman ruwa dai mai zai cuce ta ta ƙara ruwan roman don in an ɗiba ita ma a ɗiba a kai mu makwabta ta ci da gurasa kada a wulaƙanta ko da aisha ummul mu'minin da dabino guda ɗaya ta bama wata mace mai rike da yara tagwaye ta ba ta sadakarsa dabino guda ɗaya matan nan ta raba dabinon nan biyu ta bama hassan ɗin ta bama usaini ita ta zauna babu ko ɗaya Allah baya cutan komai kankantar abu komai kankantar abu shine Allah ce wa in taku yace wa in taku hasana idan kyakkyawan aiki ne yudha'ifha sai ya rubanya ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba alhasanati wasayyi'at har zuwa karshen hadisin yake cewa wanda ya aikata aikin alkhairi to Allah zai sanya a rubuta shi ila a rubuta shi a rubanya shi ila 700 dhifin ila ma sha Allah a rubanya shi sau 700 har ma iya inda Allah ya so shi na anan sai Allah ya ce yu za'ifa Allah zai rubanya ta aiki ne ɗaya amma sai ga Allah ya mai da shi ayyuka masu yawa to sannan kuma bayan wannan wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya ya bayar da lada mai girma daga gare shi bayan sakamakon da aka rubanya maka sai kuma falala ta zo kari daga baya bayan Allah tabaraka wa ta'ala domin karimi ne idan bai yi ba ai abin nan sifar tasa bata tabbata ba kenan bayan kuma duk shugofin Allah gaskiya ne sai karimcin Allah ya tabbata kuma karimcinsa zai tabbata da baya bayansa jalla wa'ala saboda haka mutum ya wannan disna daga cikin abubuwan da za su wajabta mana kyakkyauta ta kauna ga Allah maɗaukakin sarki ba hadisai da za su sanya mana mu ittikal ba mu ce a ai kenan ai mu banda ma ashhadu an la ilaha illallah da bidaka bidakoki ma za a samu domin baka san kamar yanda kake kyakkyawan aiki yake share munanan aiki akwai mummunan aikin da zaka zo ka yi ya bata maka kyawawan ayyukanka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa a ati'u rasul wa la a a'malakum ya ku mu'minai ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukanku wata kada ku je ku yi abin da za ku zo ku yi mummunan sabo da zai bata muku kyawawan ayyukanku kuma ya zamanto ka yi wannan kana gama yin wannan sai kuma ajali yi halinsa wa halinsa. na fa kaifa idza فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم kautusan wabi mu laudu ne ya turura goge hadisa. allah ya ce fa ka faɗi daji ina mun kulle ummatin bi shahida wannan wa'azi ne. allah ta'ala ya ce to yaya zai kasance idanji ina mun kulle ummatin bi shahida yayin da muka zo da mai shaida daga kowace al'umma waje ina bika allah a'ul'ai shahida muka zo ka zamanto shaida akan baki dayansu. shine ranar alkiyama yau ta'ati kullu kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowane rai zai zo yana jayayya da akan kansa in ya zo annabawa suna jayayya da mutanensu suna cewa mun zo muku da sako suna cewa ma ja ana min bashirin wala nadir ba wanda ya zo mana sai su ce waye zai muku shaida annabawa Allah sai ya tambaye su to ku kun ce kun isar da sako mutanen ku sun ce ba ku isar ba wani ne shaidar ku annabawa sai su ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kira al'umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi shine ai wa kadhalika takunu shuhada ala nas al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaida akan mutane sai su ce Allah sun annabawa sun isar sai Allah ya ce musu ya ake kuka sani bayan ba ku zamani da su ba suka ce Allah ka saukar da littafinka akan annabinka kuma ya isar mana cewa annabawa sun zo sun isar da sako kuma mun gaskata annabinka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sai Allah ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma sa tazkiya cewa eh Allah ni na gaya musu ka sanar da ni na gaya musu a bisa wahayinka to shine waji ina bika ala haula shahida muka zo ka zama muka zo da kai ka zamanto shaida akan waɗannan baki ɗaya wato yana daga cikin ahwalu yawmil qiyama abin tashin hankalin ranar alkiyama tashin hankali yana sa mutum ya furfura to na tashin alkiyama yaro ne yake yin furfura yaro ne yake yin furfura saboda tashin hankalin ranar alkiyama wata ran abdullahi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ce ma abdullahi ibn mas'ud karanta min alqur'ani sai ibn mas'ud ya ce ya rasulullah ya zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar ma alqur'ani ya ce ina so in ji shi daga wajen wani ba ni ba wanda yake nuna cewa ka zauna ka saurari karatun alkur'ani ko ba a cikin sallah ba ibada ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta masa ya ji saboda akwai abin da allah zai saukar a cikin zuciya na tsoron allah da ƙarin imani daga jin alkur'ani ɗin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda wannan abin ya zamanto haramtacce gare shi ba ba ya yadda bai zamanto shine kadai mai karanta ma mutane alkur'ani suna ji ba shi ma a karanta masa ya ji ibn mas'ud ya bude suratun nisa yana karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo wajen wannan ayar fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala shahida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk ya isa hasbuk ya isa ya daga kai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanunsa na kwarara da hawaye saboda abin da ke cikin wannan ayar na tunatarwa da tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala a ce duk ilahirin al'ummar mutane baki daya dukkan al'umomi kowace al'umma ga annabi ya zo shine shaida akan cewa ya isar da sako shaidarsa ba za ta je ko ina ba sai shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi da wasu al'ummarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda jin wannan ayar wannan shine halin muminai yayin da suke jin ayoyin ayoyin Allah a halin muminai kenan shine irin halin da ake so ga mumini yayin da yake jin karatun alkur'ani yayin da ya ji abin da zai kara masa tsoron Allah ba ya kururuwa ba ya ce wai shauki ko a ce ya hau gori ko ya yi wani abu ya zamanto irin abin da dai muke mutane kuke ta gani da kuke ta ji na irin wato abubuwa da 'yan bida suka kirkiro a cikin addini da allah bai sanya masa asali ba halin muminai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mu'minin shine sayyidu waladi adam shine sayyidul muttaqin shine farkon wanda yafi kowa imani da karatun alqur'ani in yaji alqur'ani ga abin da yake sanya shi idanun sai yake wato kwarara da hawaye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 suna sai su fada kan haɓoɓinsu waya khiruna lil afghani wai khiruna lil afghani yabkun su fada kan haɓoɓinsu suna yin kuka waya zidukum khushu'a alqur'ani ya ƙara musu khushu'i tsoron Allah da kaskantar da kai ga Allah da wato lizimtar sifar wato bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance Allah ya ce yau ma'izin a wannan rana wato ranar da za a zo da masu shaida a kowace al'umma ya waddu ladina kafaru wa asawur rasul waɗanda suka kafirta suka saba ma manzo salawatullahi wa salamuhu alai suna burin lautu sauwa bihimul ard da ƙasa za a wato za a daidaita su da ƙasa baki ɗaya wato ma'ana ƙasa ta haɗiye su su masu totur turbaya a shafe su wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah wani zance ba wato wannan ishara ne ga abin da zai faru ga waɗanda suka wato suka kafirta suka saba ma manzan Allah a ranar lahira wato a rayuwar duniya ranar lahira in suka ga abin da yake faruwa ga dabbobi bayan Allah ya yi hisabi tsakanin tsakanin wato akuya mai kaho da marar kaho in mai kaho ta taba cikin marar kaho ranar alkiyama za a yi ma mai kaho kaho ita ma ta ciki marar kaho za a yi ma marar kaho kaho ta ciki mai kaho din sannan a ce musu su zamanto baya. kafiri in ya ga wannan sai ya ce ina ma ya laita ni ya waya kulul kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri sai ya ce kai cona ina ma ni ma na zaman zamanto baya. to wannan ayar ma abinda take nuna kenan ya waddu alladhina kafaru wa ar rasul law tusawwa bihim al-ard wannan ita ce qira'ar wannan ita ce qira'ar jumhurul qurra wadan sun karanta ta law tusawwa ay law tusawwa bihim al da kuma law taswa bihim al eh, dukkanin su dai ma'anar wato su zamanto da su da ƙasa sun zamanto ɗaya an shafe su kenan a cikin ƙasa wannan Ah, sannan Allah ta'ala ya ce ranar lahira wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah wani zance ba wani ya taɓa tambayar Abdullahi ibn Abbas cewa ah, yaya alkur'ani yake haka wato kama akwai tufka da warwara a cikin alkur'ani nan Allah ya ce ba za su koye ma Allah zance ba amma kuma gashi can a cikin suratul an'am Allah ya ce ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين شا مشركي abin wato babbar fitina su ranar alkiyama shine sai su rinka cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya Allah wallahi mu kasance mushrikai ba kaga sun ce ba su shirka ba nan kuma gashi Allah ya ce ba za su boye masa magana ba to kaga da suka ce ba mu shirka ba kaga sun boye ma Allah kenan to ta yaya aka haka zai faru kamar wato akwai alkur'ani ya saba mu juna shine ibnu abbas ya ce ka tsaya ka fahimta ka tsaya ka fahimta tukuna wannan shine abin da ya kamata koyaushe kai idan za ka duk wani abu ka gani a cikin alkur'ani ka so mu tuhumar kanka ba ka ce aha na gano ashe ma duk abin duk abin rufa rufa ne na gano ba abin da ka gano ka so ma tukuna da tuhumar kanka kai ne baka sani ba tunda Allah ya riga ya ce alkur'ani da daga wajen wani Allah yake da an samu sabani mai yawa a ciki to babu sabani mai yawa saboda haka daga wajen Allah yake babu sabani ko daya a ciki saboda haka daga wajen Allah yake ka so mai da wannan tukuna saboda haka sai ka tuhumci kanka a cikin fahimtarka ibnu abbas ya ce kai baka sani ba cewa ranar alkiyama ai hali hali ne akwai halin akwai halin da za masu akwai halin da za a iya magana shine yayin da su yayin da mushrikai suka ga Allah ya ba da sakamako ga 'yan aljanna saboda Allah ya tambaye su sun ba da hujja sai su ɗauka cewa wannan hujjar da suka bayar ita ce ta tsirar da su sai su ce ku zo mu ma mu je mu ba da hujja a wajen Allah a faɗa sai su je su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike wallahi mu ba mushrikai bane ba shirka muka yi ba to amma a lokacin da ya zama akwai lokacin da tsananin yayi tsanani lokacin da za su tsaya gaban Allah a yi musu hisabi ba su su ɓoye ma Allah wata magana ba in suka je suka yi wannan maganar suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya sai Allah ya rufe bakin nasu sai a ce ma cinya ita ce farkon wanda za ta yi magana a cikin gaban mutum a ce ma cinya ki magana sai ta yi magana a ce ma hannu ya yi magana a ce ma ido ya yi magana a ce ma kunne ya yi magana duk su yi magana to sai su gane anan ne sai su gane wala yaktumuna Allah haditha ba za su iya ɓoye ma Allah komai ba allah maɗaukakin sarki ya sanya mu wa cikin waɗanda yake za mu samu hujja a gaban allah tabaraka wa ta'ala da luɗufinsa da karimcinsa domin luɗufin allah ne da karimcinsa ne allah maɗaukakin sarki wajen hisabi akwai wanda za a yi musu hisabi mai tsanani wanda za a zo a titsiye shi a cikin komai sisi da kobo duk aikin da ya a titsiye shi sai ya yi bayani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi masa wannan titsiyan man nuqishal hisabu udhib duk wanda aka yi masa titse wajen hisabi aka bincike shi to wannan an masa azaba an masa azaba domin da wuya ka sha amma wanda muminai kuwa wanda aka yi musu alhisabul yasir wanda Allah ta'ala yake cewa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi mai sauki shine wanda za a zo a dauko littafin sa al-ard kenan a bujire a duba nan sai a daga a duba dan wannan nan wajen sai a bude a sake duba wani sai a ce je ka an yafe ma an kyale ka to sai muna roƙon Allah ya sanya hisabin mu hisabu mai sauki Allah maɗaukakin sarki ma ya saba ma za mu ga hisabin ba a shigar da mu aljanna bi ghairi hisabin wala azab domin akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba babu hisabi babu azaba akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai ukasha ta bin mihsan radiyallahu anhu wa arda annabi sallallahu alaihi wasallam da ceton annabi ya samu wannan yace anta minhum kana cikin su shi kenan wani ma ya tashi ya ce sabaka ka biha ukasha tun ma Allah ya sanya mu a cikin waɗannan sai za mu amsa tambayoyi daga nan zuwa a lokacin tashi insha Allah sannan a ni addu'ar rufewa Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka ga tambayoyi to a wanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su yi haƙuri insha Allah Allah ya kai mu a darasin farko da za a fara yi da za a yi na iziya ba na sira ba darasin farko na iziya insha Allah an koma karatu wannan tambayoyi za a ajiye su za a rinka amsa su bi idnillah akai akai wannan yace yana neman ƙarin bayanin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri to wannan da turanci ya rubuta hadisin na larabci ne takunu samawati kubzatan wahidatan yawmal qiyama fayakfahu fayakfahu jabbaru bi yadihi ban haddace hadisin ba saboda haka ni kuma ni kuma turbucin turancin naka gaskiya ba zan iya gane shi ba wannan ya ce yana so a yi ma masu ajiyar alkur'ani a ƙasa saboda in ka ajiye wani bai sani ba sai ya taka wannan mun sha tambihi akan wannan cewa alkur'ani wajibi ne a bashi alfarmarsa wanda ya tsare girman littafin alkur'ani yana daga cikin tsoron Allah wa man yu'azzim dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub inda zaka sa alkur'ani da zai sa wani ya tozarta shi ka to ka sababa rashin girmama alkur'ani kada mutum wannan kuma haka in mutum ya haka laifi ne in mutum da gangan yayi zai iya kai shi zuwa ga fita daga addinin musulunci wannan yace yana yana bukatar addu'a ta musamman dangane da a ah, dangame da bukatunsa da yake da su to allah maɗaukakin sarki ya biya mana bukatunmu baki ɗaya sannan yana bukatar takaitacciyar shawara akan zaman aure domin bayan sallah nake sa ran zan yi aure insha allah to musbakan tun kafin abin nan a tun kafin lokacin ya zo za mu ce allah ya sanya albarka barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair in an yi eh, sauran shawara kuma wannan abu ne wanda yake zai ɗauki tsawo saboda haƙƙin sauran 'yan uwa insha Allah ana baka shawarar ka nemi littafin tuhfatul arus na sheikh abin nan ai ahkam abin nan ka nemi adabu zafaf na sheikh nasiruddin albani ka karanta za ka ga koyarwar sunna akan yadda rayuwar aure za ta kasance insha Allah kuma yana nan an fasara shi ma da turanci wannan ya ce dangane da hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab yana magana ne game da mai bin liman ko mai sallah shi kadai wannan hadisin an dauke shi akan mai bin liman da mai sallah shi kadai amma mai bin liman din a sallah da ake boye karatu amma a sallah wadda ake bayyana karatu to wajen wajabcin karatun fatiha malamai sun yi sabani a yana da daga cikin matsaloli da tarjihi yake da wahala akai amma mazhabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal a cikin mashhuriyar riwaya kuma shine mazhabar imam a shekhul islam ibn taimiyya shine cewa in liman yana bayyana karatu ba za ka yi karatu ba sauraron sa za ka yi domin ba kama da lokacin da za ka yi karatu domin ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru domin mutane su karatu ba in ka ce lokacin da ake karatun fatiha ne in kana an ana karatun fatiha wajibi ne ka saurari karatun alqur'ani in ka ce lokacin da ake karatun sura ne wajibi ne in ana karatun sura ka saurari karatun alkur'ani saboda faɗin allah ta'ala wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu wanda suka ce dole sai ya yi karatu su ma suna da hujja kuma hujja su tana da karfi kamar yadda ce tarjihi akan wannan matsala tana daga cikin abu wanda yake mawuyaci saboda haka idan mutum ya ɗauki wanda suka ce dole sai ya karanta din sun yi sabani yaushe zai karanta yawanci suna cewa in yi shiru kafin ya karatun fati kafin ya karatun sura waɗansu kuma suka ce in yi shiru kafin numfashi ya dawo ya ruku'u lokacin ne zai karanta duk waɗannan da sun nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarin yadda liman yake sallah ba a ajiye wani lokaci takamaimai wanda mamu zai yi karatu ba a lokacin da ake sallar da ake bayyana karatu wani ya daga cikin abin da ke karfafa mazhabar imam malik cewar in kana sallah a bayan liman da yake bayyana karatu sai kai shiru kawai ka saurari karatunsa amma in mai an wadda ake asirtawa ce sai ka karanta fatiha wujuban wannan na nakan ji wasu mutane suna maimaita abin da aka faɗa a cikin ikama da hausa misali in an ce allahu akbar allahu akbar sai ce allah mai girma shin yin hakan daidai ne a'a ba daidai ba ne ba haka ya kamata ba waɗannan afkar waɗannan waɗannan azkar ne da lafazinsu ya zo daga wahayi Tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi ya koya yadda ake yi kuma yace fa faƙulu mithla ma ya al mu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa to da kan ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar don ba cewa ya Allah mai girma ba da Hausa ya faɗa ba in dai ka in dai abin nan mai zai hana ka iya faɗan Allahu akbar to amma yana ɗaya daga cikin al'adar malam Bahaushe cewa duk wani abu sai ya hausantar da shi ya mai da shi irin nasa to banda wannan wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi akwai annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawanci abin da yake da alaka da wannan shine to idan ya ce qad qamatis salata me zai ce sahi abin da ya kamata ya ce shine ce qad qamatis sala amma hadisin ce aqamaha Allahu wa adamaha hadisi ne wanda yake bai inganta ba da haka malamai suka ce ba abin da mutum zai faɗa ba kenan in yace qad qamatis sala din ma kai ma ka ce qad qamatis sala dalili ko shine cewa shi ma iqama kiran sallah ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa to haka zalika ne iqama amma wajen hayya ala sala da hayya ala fala maimakon ka ce hayya ala sala da hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda yazo a hadisin abdullahi ibn amr bin al-as wannan yace addu'a ce ya yi mun addu'a kyakkyawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbo wannan addu'o'i da kai kuma haɗa mu ga baki ɗaya da dukkan yan uwa baki ɗaya da muke wannan majalisi Allah ya Allah ya sanya mu ya bamu wannan alkhairin da ka roƙa mana a tambayar yace a cikin matayen da suka haramta mutum ya aura akwai matar kanin mahaifinsa a'a matar kanin mahaifi da matar wan mahaifi da matar dan dan uwa duk ba sa ciki matar dan danka na cikinka ko dan danka na cikinka ko dan yarka su ne ba za ka aura ba shi sa Allah ta'ala ya ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum hmm. amma sauran haka zalika matar mahaifinka mahaifinka ma'ana wanda yake shine ya haife ka ko ya haifi babanka da mahaifinka da kakanka su ne ba za ka aura ba amma babbanka dan uwan mahaifinka wansa ko kaninsa ko shagigi ko li'abi ko li'ummi matarsa ba muharramar ka bace za ka iya aurenta don haka ba za ka kadaita da ita ba ba za ka gaisa da ita ba muharramai ko za ka iya gaisawa da yarka za ka iya gaisawa da mahaifiyarka za ka iya gaisawa da kanwarka da yarka za kuma ka iya kadaita da su saboda haka wannan ya kamata a kula haka zalika matar dan uwa matar wa ko matar kani wannan dama an sani ko a kasar hausa ma ai wannan abu ne wanda yake sananne hmm. na'am in zai kawo matsala ta zumunci a wannan ba zai bai kamata ya kawo ba bai kamata ya kawo ba ai ba za mu haramta ba za a haramta abinda Allah ya halatta ba shi sa aka ce bai kamata ya kawo ba abinda Allah ya ce abinda ya san zai bata zumuncin ya hana shine hada hada mace da yar uwarta ko hada mace da gwaggwanta wannan zai bata zumunci amma dan mutum ya auri a wato wannan ya rage idan kana ganin kan cewa zai iya kawo kiyayya da sauransu ta fuskar kan cewar saboda rashin fahimta da rashin sanin addini da kuma rashin abin nan aiki da koyarwar addini din to wannan mutum sai ya bari ta wannan babin wannan in yi abu domin zumunci ai sai a kan wannan a kan wannan fassar a kan wannan kira'ar ta Hamza sai mu tafi wattaqullaha allazi na bihi kan ma kai kira'ar jumhur wattaqullaha allazi na bihi wal arham a ji tsoron abin da zai bata zumunci wannan yace menene asalin baiko a musulunci kuma ya hukuncin sa yake a cikin addini baiko al'ada ce ta bahaushe hmm. a da waɗansu suna ganin cewa bai ko aure ne har ma an kasance an yi fatuwa kan haka amma a sahihi saboda a cikin al'adar bahaushe bai ko ba aure ba ne kuma ibra abinda ake lura da shi a cikin wato abinda ake lura da shi a cikin dukkan wani wata mu'amala al lal alfaf ba lafazin ake dubawa ba ba lafazin ake dubawa ba mecece ma'anar su a wajen bahaushe idan aka yi baiko ba ana nufin an riga an ɗaura aure ba domin dalilin cewa idan aka idan idan waɗanda aka yi musu baiko idan matar ta mutu ko kuma shi namijin ya mutu ba za su zo suna neman gado ba ba sa zuwa suna neman gado kuma ba a cewa yarinya sai ta yi idda saboda su a wajensu ba aure ba ne a wajensu alkawari ne a wajensu alkawari ne shi yasa ne a cikin yana daga cikin nawazil ɗin da ta zo a cikin sharhin mai yara na turfa ya kawo wannan matsalar a kan wannan ƙaziyar cewa a ƙasar fas ta misir a ta morocco su suna da irin wannan al'adar ta baiko aka tambayi wani daga cikin fuka manta sunansa amma dai na nan a cikin sharhin mai yara a cikin wajen wato babukan aure mai yara sharhin tufa ne ya ce wannan matsalar ta zo mana a ƙasar fas ya ce da aka tambayi wani faƙihi malami na fiƙi sai ce sai a duba a gani idan a wajen al'adar waɗannan mutane idan suka yi irin wannan suna rabon gado a bisa shi kuma in aka samu mutuwa kuma suna ta yin idda a bisa wannan abin da aka yi to wannan aure ne idan ku a wajensu ba haka ba ne kawai a matsayin in ku ba sa ba shi dukkan hukunce hukuncen aure duk da yake za a iya kyale yaron ya je halwa tare da matar da sauransu amma ba a cewa da wannan idan aka sa wato hukunce-hukuncen aure yana bi na wato wajabcin yin idda da, da kuma kan cewar za a ba shi damar ya ce ya sake ta kuma har a kirga a cikin saki kuma za a inda mutuwa za ta faru za a samu rabon gado za a ce rabon gado haƙƙi ne to in ba sa ɗaukan wannan ba za a ɗauke shi a matsayin aure ba sai a ɗauke shi a matsayin alƙawari kuma al'adar da suke na wanda aka yi masa baiko zai iya kaɗaita da yarinyar sai ta zamanto munkari ce tunda bata zamanto halattacciyarsa ba balantana ya kaɗaita da ita alƙawari ne kawai to wanda yake haka yake a ƙasar hausa kaga a nan wajen shi wannan malami sai ce sai a koma zuwa ga al'adar mutanen a matsayin me suke ɗaukan wannan baikon domin akwai ka'ida ta shari'a da ka'idodi daga cikin ka'idodi na fikihu wanda yake an yi ittifaki a kansu ka'idodin nan guda biyar ka'idar ta biyar shine al'adatu muhakkama ko muhakkima wato al'ada ana hukunta ta ma'ana akwai abubuwan da yake hukuncin al'ada shi zai tabbatar da hukuncinsu a cikin shari'a sau da sai a koma ya zuwa ga al'ada me suka ɗauka a wajen al'adar mutane a wajen al'ada me suka ɗauki wannan abin da suka ɗauka Shi shine abinda matsayin da suka bashi matsayin da shari'a za ta bashi kenan to al'adar kasan hausa ba a ɗauki wannan a matsayin aure ba an ɗauke shi a matsayin alkawari saboda haka yin baiko ba in aka yi baiko ma'ana abin da yake nufi wato ya haramta wani kuma ya zo ya ce zai fito ya haramta wani ya zo ya ce shi ma yana neman ta da aure saboda hadisin cewa wala yaqtubu la a ahadukum ala khitbati akhi kada dan uwa kada dayan ku yayi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa ma'ana idan da ba a riga an kai wannan ba zai iya neman aure domin duk kamar sun zo ne lokaci daya amma daga zarar an kai rukun an yadda shine in aka yi baiko din to an toshe kofar wani ya zo mm, mace an riga an tambayi yarinya ta ce ta amince to shi kenan ko da ba zo an yi baiko ba in ta ce ta amince sai a rufe kofar wani ya zo to cikin abin da za mu ɗauka na hukuncin baiko a cikin al'ummar shi shine zai hana wato a ce za a zo a yi wani ya shigowa da niyan da zimmar cewa shi ma yana neman yarinya alkawari mm, alkawari alkawarin kan cewa wannan za a aura masa ko an yi ko an ba da sadaki ai sadaki ana bayar da shi kafin aure kamar yadda ake jinkirta shi ana bayar da shi kafin aure har ma a yi siga a ce mun nema a ce mun ba ku to amma duk wannan sigar al'ibratu bil ma'ani la bil mabani abinda ake dubawa da ma'anar akadi ma'anar mu'amala ba lafazin sigar da aka faɗa ba ba lafazin sigar da aka faɗa ba ai kaga ba sa cewa na aura maka abai ko ana faɗa inda gaske ne su faɗa mana in auren suke nufi ba aure suke nufi ba in suka ce aure na aura maka in aka yi wannan to shikenan wannan lakilaf sai a lizimta musu hukunci saboda babu wasa a cikin sigar aure hmm? babu wasa a cikin sigar aure amma sauran sigogi waɗannan duk suna iya ɗaukan tawili tunda ku suna iya ɗaukan tawili sai a koma ya zuwa ga ma'anar kamar babin rantsuwa ne in mutum ya yi rantsuwa a kan abu sai a koma a bisa al'ada me ake nufi da wannan abin da ya faɗa a wajen rantsuwa al'ada wato al'ada tana shiga kamar yadda take shiga a wajen wannan mu'amala wannan ya ce yana so a yi wa 'yan uwa wa'azi masu son faɗakar masu faɗakarwa alhali iliminsu bai kai ba domin ita da'awa isa um, ba a yin ta sai da ilimi eh to wannan gaskiya ne mutum Allah ya ce wala takfu ma isa laka bihi ilm kada ka yi abin da baka kada ka je ka tsaya ga abin da baka da ilimi abin amma wannan ba a ce wai sai ka tara ilimi mai yawa ne sannan za ka iya faɗakarwa ba abin da ka sani ka zamanto malaminsa sai ka yi faɗakarwa a kansa abin da ba ka sani ba ka faɗa da ra'ayinka ko ka kintata ko ka faɗi fahimtarka ba a bisa wato kuma wato ingantacce ba a bisa ilimi ingantacce ba shine ba a yi amma in za ka tsaya in za ka tsaya iyakar matsayinka na ilimi wannan yin faɗakarwa abu ne wanda yake wanda yake yana hawa kan musulmi duk wanda yake da ilimi kan ya faɗakar amma lallai a yi shi bisa ilimi wannan ya ce mutum ne bai girba hatsinsa ba kuma wanda zai ci ma zai ci sai ya aunu to ya zai yi ya zai yi da zakar da kai idan yana da kuɗin da zai ci idan kuɗin da yake wajensa na awon yau yana da na awon yau kuma yana da na awon gobe yana da na awon jibi a yana da na awon yau da na awon gobe to zakafin da kai ta hau kansa sai ya awon yau na awon gobe sai ya sai zakafin da kai ya bayar da shi wannan shine kaunin imam malik domin a manzan allah sallallahu alaihi wasallam itlaqi yayi bai hana kowa ba saboda haka sai a koma ya zuwa ga dalilai amma na shari'a wanda ba shi da shi fa yaushe zai mutum zai zamanto ba shi da shi in ba shi da abin da yake sama da bukatarsa bukatarsa shine ta yau da rana da kuma yau da daddare in ya samu wannan na gobe kuma wannan in gobe ta zo bukatarsa za ta zo saboda haka idan zakafin da kai ta hau kansa yau tana daga cikin bukatunsa na yau saboda haka na gobe bukatar yau ita ake kaddamarwa kafin ta gobe to bukatar zakafin da kai ta shiga cikin bukatun yau saboda haka awan gobe ya zama to na zakafin da kai don ita ma bukatar yau ce sai mutum ya fitar da shi an fahimci abin da din aiko wannan shine silsilat a bayanin imam malik tafkirin imam malik kuma wanda yake haka yake ya ce wannan ya ce jiya an kawo maganar imamun nawawi da imamu suyuɗi cewa in an ga wani abu na ayoyin allah masu ban mamaki a karanta wannan ayar rabbana ma halakta haza batila shin wannan bai zo bai zai zama wani nau'i na bida'a ba ta zai zama to nau'in bida'a bayan gashi alkur'ani ya yi shaida a kai hmm? ta zai zama to nau'in bida'a bayan alkur'ani ya yi shaida a kai ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا wannan ba zai to bid'a ba domin ya samu tushe daga cikin alkur'ani bid'a shine ka zo da abin da ba shi da asali a cikin alkur'ani da sunna abin da ba shi watakila ta fuskar cewar wannan zikiri ne muƙayyadi da hali ko tunda muƙayyadi ne da hali ba zai shiga cikin wato dalilai na kan cewa a wadzakirin laha kafiran wadzakiran ba a'a wannan zikiri ne muƙayyadi din kuma ita kanta alƙur'anin ta nuna cewa wannan zikiri ne muƙayyadi cewa yayin da suka yi tunani din ga zikirin da suke yi saboda haka kai ma in kai tunanin ka ga ayar kai wannan zikirin ka faɗa abu ka yi aiki da abin da aya ta nuna ka yi aiki da abin da aya ta nuna mutane ya kamata wannan yana da kyau wato wannan shine maslakin imam malik maslakin imam malik dukkan wani abu sai ya samar masa dalili aininsa da haka ne kuma ake maganin bid'a a cikin addini saboda haka irin wannan tunani na wannan danwa irin wannan fahimta tana da kyau mm, tana da kyau a yi wannan fahimtar mutum ka zamanto cewa saboda shi ita babin ibada a tauƙif ba ka yin ibada da kiyasi ko da tunani kana yin ibada ne da bi da biyayya to tun da wannan alkur'ani ne bin alkur'ani kake yi kana da hujja kana da asali akan wannan kuma fahimtar duk da yake imamun nawawi da imamu da imamu suyuti mazhabar shafi'iya suke wanda mazhabar su ta saba da mazhabar imam malik wajen wannan ka'ida su mazhabar shafi'iya suna da salwanta suna da wato yin sake ba sa neman <clears throat> a cikin matsala muƙayyada ba sa neman dalili na ta ayyananne idan ta shiga cikin dalilai ga baki ɗaya umuman sai su don haka suke ganin ma hatta irin sallar nisfu sha'aban mutum zai iya yi saboda ta shiga cikin waf'alul khair ai an ce ai alkhairi cewar an keɓance ta da wannan rana da sauransu wanda shi imam malik yana ganin kana buƙatar dalili akan wannan su shafi ba sa ganin haka wanda ke mazhaba su da'ifiya ce sahabbai ba akan haka wannan fahimtar suke ba mazhabar imam malik ta fi karfi a nan to imamu sufi da nawawi akan mazhabar shafiya suke ta yiwu ka ce abin da yasa suka faɗa saboda sun tafi akan wato ka'idar mazhabar su ne to amma ka'idar mazhabar imam malik ma bata saba ma wannan fahimta ba saboda alkur'ani ya yi shaida akan wannan wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce yana son a ja hankali game da wasu masu sa simbol akan titi da gefen titi wato masu talla matan da suke sawa tsaya sawa tsirara suke don Allah a ja hankalin shugabanni da za su iya hana wannan barnar domin kawo gyara musulunci wato bai kamata in za a yi talla sai an bayyana tsiraici ba kwarai wannan yana daga cikin almunkarat da ya kamata da lallai wannan a yi inkari gare su inkarin hawa biyu ne yayin da suke yi idan ka zo wucewa ka tsaya kai musu inkari sannan kuma inkari na biyu a sanar da hukuma musamman hukumar hizba musamman hukumar hizba kuma wannan mai sauki ne a wajensu yan hizba idan eh, hukumar hizba idan ta jawo waɗannan mutane eh, wayannan kamfaninnuka da suke irin su na san da irin su kamfanin Stockholm ne masu Indomi da sauransu su suka fi kowa yin wannan eh, to idan aka janyo hankalinsu aka ce lallai su abin da suke yi dinnan su kiyaye ka'idodin shari'a su daina bayyana tsiraici za su amsa saboda an san cewa wannan jiha ana aiwatar da shari'a kamar yadda masu yawayin da suka tsaya a wajen sha'anin giya suka tsaya tsayin daka kan masu hotel da hotel ba za su rika sai da giya ba duk da duk irin kurarin da suka zo suka yi kuma suka kasa cin nasara a wannan man aka nuna musu za su yi saboda haka mataki biyu din duk wannan yana daga cikin abin da za a yi kuma insha Allahu duk wanda abin nan da ni da waɗanda suka je a nan wajen za mu kai wannan ga hukumar hizba duk wanda kuma yake da sila da 'yan hukumar hizba a sanar da su wani ya daga cikin almunkara da ya kamata a yaƙe su a cikin al'ummar mu allah kuma ya bamu mu afaka. ya ce mutum zai iya maimaita sayidul istighfar da yawa da safe da yamma maimakon ɗaya ko uku da malamai suke cewa alzimta akwai wanda aka ce alzimta a lokacin a safe da yamma ka yi shi sau ɗaya amma idan ka ce kamar da aka ce a yawaita kamar aka ce wal mustaghfirina bil ashar masu yin zikiri da lokacin a lokacin sahur idan a lokacin sahur tunda an ce lokacin masu istighfari lokacin sahur lokacin sahur lokacin istighfari ne karshen sulusin dare idan ka ɗauka cewa a lokacin nan bayan ka gama sallar daren ka zaka zauna kai istighfari ka ɗauki sigar sayyidul istighfar ka zabi istighfarin da babu kamar sa kai ta maimaita shi ɗin ba abin da zai hana ka kai wannan in kai baka yi bid'a ba domin lokacin istighfari ne kuma siga ce ta sigogin istighfari da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma bai ce ba a yin sa ba sai sau ɗaya da safe sau ɗaya da daddare mm. la tuhajjir wasi'a kada ka tsuke abin da Allah ya bar shi a sake ya yalwata eh, kada ya zamanto wurdi in ka ce ka mai da shi ka keɓance shi da duk bayan sallah wanda sai ya zamanto wata salo ne ta ibada alaikum a abinda aka ce in za ka gabatar da addu'a kai yabo ga Allah kirari kirari ga Allah kirari da Allah ga kirari ga Allah daban yake da istighfar an fahimta shi istighfar addu'a ce abinda hadisi dai hadisin fudalata bin ubayd cewa kai yabo ga Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki abinda kake so shi kansa istighfar ai addu'a ce bai kamata ka in ka yi yabo ga Allah sannan sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai istighfarin kai addu'a wannan yace menene hukuncin yin waige a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin haka wato sata ce da shi dan yake yi wa mutum wato abin nan kwace ko kuma ya ake ce mai ikhtilas ne wato a fauta wato a ba fincike wato abinda ake yi mutum da dabara da wani nau'i na rufa ido sani sani sani ne na shaidan sani ne da shaidan yake maɗayan ku a cikin sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al-iltifat saboda haka ma'ana ka zama dolo da babu ka masa kasan dole ake masa sani dolo ne ake masa dan wato wanda ya zo ƙauye yan birni su masa sani to ran da aka yi maka sani an maka garin nan a cikin sallah shaidan ya maka garin nan kar ka bari wannan ya faru to wannan eh, na biyu kuma addu'a ce kan Allah ya sauƙaƙe masa wani aiki da yake nema Allah ya yassare maka samu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali to yawa wannan to eh, bulala ce yake mun ce an ce idan mutum zai musulunta za a bar komai a musuluntar da shi saboda kada mutuwa ta riske shi bai yi kalma ba to malam ko da a halin da liman yake hudu ba ne eh, saboda ran nan na hudu ba an kawo mutum zai musulunta ban tsaya ba eh, ina waje ma wani ya zo ya wani ma zo ya zo ya riske nake cewa kwarai wannan kuskure ne kamata yayi na tsaye da hudu ba na bashi kalmar shahada haka ya kamata eh, haka ya kamata ko da a cikin hudu ba ne wannan ya ce yaya hukuncin wanda zai yi sallah ta farin lamiraka a hudu ya bi mai nafi lamiraka a biyu biyu da sallama eh kamar wato bai yi sallar isha ba ya zo ya tara an fara tarawi zai iya yin sallar isha a bayan liman da yake sallar tarawi zai iya yi duk da yake waɗansu daga cikin tabi'ai a ta ibn abi rabah suna ganin a'a kamata ya yi ware gefe ɗaya je ya sallar ya sallarsa sannan ya zo ya shiga tarawi ɗin amma zai iya yi kuma wataƙi kuma ya ma fi haka saboda ya samu sadakar ya samu wato yin sallar a ishaɗin a cikin jam'i in liman ya yi sallama daga raka a biyu na tarawi ɗinsa sai ya tashi cika raka a biyunsa sannan ya yi sallama wannan ya ce mutum zai iya yin sallar tahajjudi ko kuma ashan idan ana bin sa wani adadi na sallolin farilla kwarai zai iya yi ba tare da ya tozarta yin sallolin farillar ba ya rama sallolin farillar kuma ya ashan din tunda ai ba dudaran zai yi sallar sai zai sallar ashen din ba abinda ba a so ga sallolin farilla na kansa ya je ya sallar ashen ya ce ba ni da karfi yanzu ba zan iya sallar farilla ba ya kaddama a wato farilla ita ake gabatarwa akan wajibi amma sai in ya zamanto ba za a iya hada su ba amma za a iya hada su wannan shine aula abin da ya kamata a yi kenan wannan ya ce a wasu lokuta idan ana sallar jami'i za ka ga wasu mutane idan liman ya dago daga sujadar ƙarshe su kuma sai su ki ɗagowa na tsawon lokaci har sai limamin ya kusa sallamewa sannan idan sun ɗago babu daɗewa za a sallame su kuma har sai ka manta tare kuka yi sallah sannan za ka ji sun gama tasu tahiyar sun sallame shin yin haka daidai ne ko kuma ɓarna ne ba daidai ba ne eh ba daidai bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi wato gani ake yi watakila ya je ya jera list din na bukatu kuma an gama sujadar akwai bukatun da ba su shiga ba an zo sujada ta karshe akwai sauran suna nan ana bai riga ya gama ba saboda haka idan liman ya dago sai ce kai ka gama taka bari na gama tawa a to kuskure ne in yayi abinda da liman yayi kai ma kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala takhtalifu alayhi kada ku saba masa idza kabbara fakabbiru ya kawo misali na ayyukan duk abin da yake in ya dago daga sujada ka dago daga sujada yace wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka in ya ruku'u ku yi ruku'u kada ku yi ruku'u sai yayi to mafhumin sa in ya dago daga sujada ta karshe ya zama tayya ku dago in ya sallama ku yi sallama shine bin liman amma an ka kyale shi kace zaka yi taka wannan ya zama to baka bi shi ba ka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am jilsatul istiraha wajen jilsatul istiraha cewa shi ma ya kamata wato idan yayi sai ka bi shi idan liman bai yi ba a'a ba irin wannan biyayya ake nufi ba domin idan liman alal misali idan liman shi baya karatun fatiha baya karatun fatiha sai a ce kai ma ba za ka in kai karatun fatiha ka saba mali a'a baya karatun bismillah a wajen karatun fatiha sai a ce kai in kai karatun fatiha ka saba ma liman za ka bi shi a nan a'a za ka karanta fatihar ka abin da ya tabbata a cikin sunna saboda haka idan a wajenka a cikin sunna jalsatul istiraha sunna ce in liman baya yi za ka yi in ka yi jalsatul istiraha liman bai yi ba ba za a ce ka saba ma liman ba ko kuma kai a wajen wajenka jalsatul istiraha ba sunna ba ce ana yin ta ne domin larura kai kuma kana ganin babu larurar da za ka yi liman shi kuma yana ganin sunna ce ya yi kai kuma kada ka yi hmm? baka saba masa ba a nan wajen kamar yadda imam nawawi ya yi magana akan wajen kamar wajen batun su kunud da sauran waje yaushe ne ake bin liman a cikin ayyukan sunna yaushe ne ba abin sa a cikin ayyukan sunna eh saboda abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ni bai mun salati ba to waɗansu malamai suka tafi akan umumin wannan saboda haka idan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ambatansa ya zo ko a cikin sallah ne a cikin karatun alkur'ani in aka ambace shi aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum sai ya masa salati saboda gudun kada ya fada cikin wannan wa'idi din saboda haka ne a wanda na san sun yi magana a cikin wannan cikin malamai imamu ahmad ibn hanbal da ah, al-imam abdulmalik ibn habib cikin almajiran imam malik abdulmalik ibn habib al musri su ne suka ce mutum ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ambaton sunansa ya wuce a cikin sallah ma'ana ba wai sai kawai jin karatun liman ba ko ka ji wani ne yana abin nan ka ji kaset ana wa'azi an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cikin sallah kace sallallahu alaihi wasallam sai dai kada ka kada ka daga murya kuma kada ka tsawaita kamar yadda imam ahmad ya faɗa na'am ايه e, kawai kwaɗayi ne kan a samu yin addu'a a wannan lokaci domin waɗansu hadisai hadisin jabir ya ayyana cewa lokacin da allah yake karɓan addu'a ranar juma'a daga hawan liman mimbari ne zuwa a gama sallar juma'a to shi yasa lokacin da yake ba mutum ba za ka rinka addu'a ba amma in ya zauna tsakanin huduba ya yi shiru kaga tun da lokacin da ake addu'a mustajaba shi yasa mutane suke kokarin yi amma daga hannu din nan ba shi da asali tunda inda wannan inda ana yi da an rubuta an ruwaito cewa magabata suna daga hannu saboda haka sai dai ka abin nan ka yi addu'ar a zuciyarka tunda addu'a ba shirin ta bane sai ka daga hannu ko baka daga hannu ba Allah zai karba addu'a shafawa ma duk wannan shafawa shafa wato shafa addu'a akwai tafsir shafa addu'a in a cikin addu'ar kunuti ce bid'a ce bai halatta mutum ya shafa ba bayan an gama addu'ar kuruti imamu ahmad ya yi nassi akan wannan da imamul bai haƙi da waɗansu daga cikin malamai da imam malik ma an ruwaito wannan har yana cewa ba akwai wanda zai ke yin wannan in ba jahili ba amma in ba a cikin sallah bane fa wannan akwai tafsir idan a waɗansu malamai hadisan akwai hadisai da aka rawaito cewa idan kuka in kuka roki Allah kun daga hannunku ku shafa bayan kun yi addu'a wannan hadisai suna da yawa waɗansu malamai sun ce suna da asali imam al ibn hajar ya hassana hadisan ya ce abin hadith ne hassan musamman hadithin abdullahi ibn amr ko hadithin abdullahi ibn abbas na manta ɗaya daga cikinsu ya ce hadisi ne hassan hadisi hassan ko za a iya kafa hujja da shi to amma waɗansu malamai sun yi ishara ga nuna cewa ko da wannan hadisin ya tabbata haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawaturi wato an ruwai a cewa yana ɗaga hannu wajen addu'a mutawatir ne ya yawaita yawan da ya wuce iyaka amma babu hadisi guda ɗaya da ba shi da wata illa cewa ya shafa ya nuna kan cewar shafa hannu bayan addu'a din nan ba abu ne wanda yake tabbatar sa babu wani babu wani kokonto akai musa ta ya za a ruwaito daga hannu da tawatur amma ba a ruwaito shafawa da isnadi guda ɗaya ingantacce ba wani dalili ne akan raunin abu amma saboda ganin cewar waɗansu malamai sun ce hadisi ne hassan ba za a ce wanda ya shafa hannu akan addu'a in a ba a cikin sallah ba ne ya yi bid'a saboda zai samu asali daga wannan riwaya saboda haka ne ma abinda waɗansu daga cikin malamanmu suke fatawa a kai shine kan cewar babu laifi idan mutum wani lokaci ya shafa hannu duk da yake ya shafa fuska bayan addu'a duk da yake abin da ya fi yawa abinda da muke da yakini da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yawa yawan addu'a sa in ya daga hannu din baya shafawa amma idan mutum yayi ba za a ce yayi bid'a ba saboda ganin kan cewa akwai gurgubin wato hujja a cikin wannan a fuska ba a ce a kirji ba eh waɗansu sai su ce ba a shafa a fuska ma sai a shafa a kirji eh to wannan shi ma gara ma shafa a fuska ya samu asali amma a kirji fa na fuska alal akalla ka ce akwai hadisi da'ifi in ma baka ce hasan bane amma na kirji fa na'am to me ma'anar daga hannun an ya tabbata ba abu ne wanda ya kiyasi yake shiga ba ayyuka ne ayyuka na ibada ba sai ka gano hikimar su ba inda aka ce an yi shi kenan waɗansu akwai shafawa da yake ya tabbata ta na ruqiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare ya karanta falaki da nasi da kulhu Allahu ya shafa jikinsa wannan ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha a buhari to ita ku shafawa na addu'a din shi ta ku shafawa na addu'a ba babin neman waraka ba ne. nassi ne kawai ya zo in nassin ya inganta saboda haka sai a bi shi kamar yadda daga hannu din ko da yake daga hannu din su malamai sun bayyana hikimar daga hannu din kamar nuna istikana ne nuna bukata ne magiya hmm? to amma shafawa din a abin nan wato shi babu wani abu da za ka iya cewa sai dai ka ce kan cewar wato rahama Allah ce Allah yake zubowa saboda haka sai ka shafa ta a jikinka to wannan duk ala fardi sihatihi wanda yake kuma gaskiya bai inganta ba saboda haka mutum dai ka tsaya kawai in kai addu'a ka kada ka shafa shi ne yafi hmm. alaikum salam malam umar kai ne kake na'am na'am addu'a ce addu'a ce misrawa ne suke wannan saboda kun an ji kasar din wannan limamin na misra da yake yin ya Allah ana ta ya Allah in ya zo wajen yaban Allah ya ta ya Allah a'a ba abinda aka shar'anta ma mai yin sallah a bayan liman shine ya ce amin in yi wani abu in a giran bai halatta a wannan zikirin ba kamar matsabar imam ahmad za su bata masa sallah kamar yadda waɗansu malamanmu suka yi fatawa na wannan zamanin cewa masu karanta waɗannan tasbihin da ake makalawa idan ana sallah kana sallah ka rinka karanta wannan tasbihin sallah ka ta ɓaci ko da a bayan liman ne saboda ba ba bigiransa bane saboda haka idan ka zo kana ya Allah ba bigiran ya Allah din ba a bisa wannan asali za a iya ɓata sallar ka saboda haka kayi amin domin shi kansa yabo ga Allah din ai kirarin yabo ga Allah din ai shimfiɗa ne na addu'a ka ce Allah ka amsa tun kafin a soma ma din ka yi amin din da shi amin ya samu asali in kuma ka in kuma ba abin nan kai shiru mana in wajen ba wajen addu'a bane ne to amma wani lokaci da yake mutane ba fahimtar watakila ko dan ba a fahimtar larabcin ne ko sai a haka to tambayoyin fa za su yi yawa sauran minti uku a tambayoyi na na takardu za mu tsaya da su a nan wajen saboda haka a na'am to bari mu ɗauki mu tambaya guda uku kawai na'am wato ramuwar ramadan ba za ta zama a maimakon shidan shawwal ba ai zamiya ko a ba zai yi ba a wannan zamiyar ana bin ka azumi biyar na ramadan saboda haka sai kai biyar sai ka kara daya sai ka ce waccan biyar din da ramadan da shawwal wannan dayan kuma ta cika sita shawwal a'a ba a haka kai ramadan sannan ka zo ka rama shawwal kuma haka aka fi so na'am wato dalili akan wannan shine innamal a'malu niyyat wa innama kulli imri'in ma nawa mutum yana da abin da ya niyya ne niyya wannan azumi ne na ramadan na ramuwar ramadan ba na shawwal ba saboda haka in ka yi shi ba zai zama to na azumin shawwal ba na'am na'am eh babu nasi abin da ya zo na abin da ya zo na na sallah eh? wai mutumin da ya zo sallah ya saki hannu bai rike hannunsa ba akwai nassi akan sakin hannu a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu nassi abin da ya zo na nassi a cikin suna shine rike hannu amma sakin hannu babu riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake da shi shine waɗansu hadisai waɗansu asa abin da aka rawaito daga waɗansu tabi'ai su ma kuma akwai inqita'i a cikin isnadin an rawaito daga ibrahim nahai an rawaito daga hassan al-basri amma dukkaninsu asanid din ba ingantattu bane amma an rawaito daga a riwaya a wajen imam malik riwayar ibn al-qasim dukkan sauran almajiran imam malik sabanin wannan riwaya suke abinda imam malik ya rubuto ma a cikin muwatta sabanin wannan take na'am sallolinsa zai rama su zai rama salloli na kwana biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la qada alaha illa dhalik wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta ta to ya rama ta yayin da ya tuna ko kuma wato yayin da ya farka kenan babu wata qada'i in ba wannan ba to uku na ci na. alal kasim alaikum salam na'am na'am oho wato life insurance da ake yi insurance ta wato in mutum ya gama aiki sai a bashi kuɗi ta shi wannan idan tsarin fansho ne na hukuma in tsarin fansho ne na hukuma ya halatta amma in tsarin inshora ne wanda mutum zai je ya yi tare da wani kamfani wanda za a rinka ware kuɗi ana ware kuɗi ana zuwa ana ciniki da shi daga baya a zo a bashi idan ya zo ya gama to wannan ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin idan ciniki ne na halal zai zamanto kamar wani wato wani asusu ne da aka yi masa wanda zai samu abu a ciki amma idan sayan policy ne wanda za a ce ya riga ya saya wanda yake shi kuma akan wannan ana jiran a gani ta yiwu a shekaru da yawa yana biya ta yi shekarun ba za su yawa ba amma kuma abin za a bashi duk ɗaya ne ba a bisa iyakacin adadin shekarun da ya yi ba ta wannan shine inshora wanda yake bata halatta ba duk maganin wannan a kafa wato kamfanuka na inshoran musulunci wanda ya kamata lallai mu kira mu ko wato gwamnatoci lallai a tashi haikan a kasar nan a kafa kamfanuka na inshorar musulunci wanda an yi a kasashe hatta na kafirai ma akwai su to mu'az ta ce ta tambayar ka ce ta karshe na'am ku nemi tsaron Allah daga jahdil bala wahalar bala'i mm, wato wahalar da take zuwa tare da bala'i ba wai ka nemi haƙuri akan bala'i ba a'a ka nemi kada bala'in ya zo kada tsananin da ke cikin bala'i din ya zo jahdil bala wato wahalarwar bala'i wa daraki shaqa da kuma tsiya wato tabewa ta riske ka shine abin da zai zo ya raba ka da tafarkin mutanen gaskiya kai shiga cikin hanyar yan wuta wasu ilqaba da mummunar kaddara mummunar kaddara shi ne Allah ya kaddaro maka abu wanda zai zamanto ya zamanto sanadiyar wannan kalalace ta'awudhu billahi min jahdil bala wa min daraki shaga wa min su'il qada wa min shamatatil a'da na karshe da kuma wato dariyar ketar magauta abinda zai zo ya same ka da makiyanka za su yi murna suna cewa ka ji wani kuma abinda ya same shi a kyakyace an ji daɗi to ku nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa wato abubuwa ne na sharri da duk wani abu na sharri babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana yadda zamu nemi tsare daga gare shi ba to da wannan ne muka zo a mu na karshe na tafsiri a wannan shekara a wannan wata mai alfarma na ramadan kuma sai allah ya kai mu wata shekarar in allah ya kai in allah ya sa dare da lafiya za mu ci gaba daga faɗin allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أبندا kamar yadda muka ambata a farkon tafsirin nan kan cewar ita wannan al'ada ba bida'a ba ce ta samu asali daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya zamanto an kusance shi a cikin watan ramadan alkur'ani a mudarasa alkur'ani karatunsa asali ya samu ne daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika jibril saboda haka rayar da suna annabi sallallahu alaihi wasallam nake kuma magabata sun rayar da ita kamar da muka ambata daga abin da ya zo daga qatada bin da amata sadusi da irin su imam malik saboda haka abu ne wanda yake ya samu tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu an aiki da magabata ma sun samu wannan fahimtar da haka haka suka yi aiki da shi din ah, kuma yana daga cikin babu abin da ya dace azumi ya zamanto mun cika lokacinmu da shi irin wannan saboda ya ba mu kusanci da alkur'ani ya ƙara mana imani saboda allah yana kara imanin bayi da karatun alkur'ani sannan ya ba mu albarkacin alkur'ani da yake sauka a cikin wannan wata mai albarka abubuwan da muka faɗa wanda suke na daidai muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansu ya kuma ba mu ikon aiki da su ya ƙarfafa mu akan aiki da littafinsa abinda kuma yake na kuskure sawa'un wajen fassara aya ko wajen fatawa ko wajen bayani wanda yake mun faɗa abinda Allah maɗaukakin sarki baya so Allah ya fi mana don mutum yakan faɗi kalma ta yardar Allah Allah ya kai shi daraja mai tsawo kuma yakan faɗi kalma wanda yake Allah baya so ta zamanto ta kai shi zuwa ga fushin Allah wal iyadu billah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sake ta mana irin wannan wato alkhairi wanda yake yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin wannan al'umma yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin al'umman nan kuma mutum ya tsaya duba zai ga kanta ba za a dama yanke kauna haramun ne kafirci ne a yanke kauna daga rahamar Allah amma ɗaya daga cikin abin da yake wajabta mana ma rashin yanke kauna din shine yanda wato ake fuskantar sha'anin ake komawa ya zuwa ga alkur'ani ake komawa ya zuwa ga Allah musamman a cikin irin waɗannan lokatai wannan abu ne wanda yake na alkhairi da ya wajaba mai bishara da shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu Allah ya ce da falalar Allah da rahmarsa da shine mutane ya kamata su yi farin ciki to wannan abun mu farin ciki ne kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana ni'imarsa ya ƙara mana ita ya cika mana ita an yi tambaya waɗansu yan uwa sun janyo hankali kan yin tafsiri a ci gaba da yin sa har bayan watan azumi kuma tun a lokacin da na amsa kan cewa akwai tafsiri wanda yake a yanzu ina yin sa muna cikin surat ali imran a masallacin beirut road kuma wannan tafsirin asalinsa ci gaba ne da tafsirin da dan uwana kuma abokin abokina dan uwanmu malam jafar Allah ya ji kansa Allah ya hasa kabarinsa ya bashi darajar shuhada ya kasance ya yi yayi wajen shekara takwas ana tafsiri a wannan masallaci to kuma ba mu so wannan alkhairi da aka shuka a nan wajen ya zamanto ya yanke ba da rasuwarsa saboda haka an fara wannan tafsiri kuma insha Allah za a ci gaba da shi a can shi yasa ba mu sanya darasin ban sanya darasin tafsiri a wannan masallaci ba za a ci gaba da yin sa a can amma karatutuka da ake a wannan masallaci bayan sallah sanarwa za ta zo kan a ci gaba da karatutukan insha Allah daga karshe wannan sa'a ce wadda take ranar juma'a wadda ita ce ɗaya daga cikin lokutan da ake fatan ake kaunar allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a kuma a cikin wannan majalisi wanda yake na karatun alkur'ani wanda allah maɗaukakin sarki ya yi mana maza allah sallallahu alaihi ya mana bishara cewa mala'iku suna sauka kuma sakina tana sauka muna kaunar amsawar allah ga addu'o'inmu a za addu'a wanda da shi ne da ita ce za mu rufe karatun da fatan allah maɗaukakin sarki ya sara ki haɗa mu a irin wannan majalisi kuma wannan majalisi ya zamanto shine sanadiyar samun shiga cikin aljanna da samun wato taruwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن قاده ممن قاده القرآن إلى رحمتك اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جنتك وجنة النعيم اللهم لا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى إلى نارك وسخطك يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم اللهم اشرح بكتابك صدورنا اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماءنا وأبصارنا وقلوبنا, وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعله واجعل القرآن نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقتنا لتلاوته وقراءته ودراسته في هذا الشهر المبارك فجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن صام صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم أم بالخير بلادنا اللهم أم بالخير بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قابلها وأتممها علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم آتنا فوق سؤلنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك وهذا الجهد منا وعليك التكلان اللهم إنا نزلنا بك حاجتنا فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك وسألناك من فضلك يا رب العالمين اللهم آتنا من فضلك وأدخلنا في برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين